an kama mutane uku da ake tumar cewa 'yan bindiga ne a garin gwaranyo na jihar sokoto amma maimakon a hannun tasu ga hukuma sai jama'ar gari suka yi kukan kura suka kama su suka cinna musu wuta har suka mutu na nemi samun ƙarin bayani daga wanda ya ga abin da ya faru amma dai na rasa domin ba wanda ke son shi faɗi yadda lamarin ya faru na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulkin ta gwaranyo abdulwahab muhammad gwaranyo wanda ya nuna takaici akan abin da ya faru domin ya ce an yi hasarori sanadiyar kona mutanen asara ta farko ita ce ta rashin samun wani bayani daga gare su wanda watakila kan iya kai ga a samu sirrin yadda ayyukan ta'addanci ke wakana a yankin nagoranyo na biyu kuma ga su su an yi hasarar rayuwarsu na uku kuma nan ofishin na 'yan banga an kone shi gaba ɗai wanda yake kaga duk wannan abu ne wanda kusan bai kamata ba gaskiya illa abin da yake faruwa su mutane kama suna ganin mu da hukuma ba mai abin da ya kamata game da abin da ka su har sai sun ka ɗauki matakin da bai kamata ba su kuma wannan ɗabi'a ba mai kyau ba ce a kashe mutum kuma a ƙone shi gaskiya wannan duk da shari'a musulunci ta yi hani da wannan. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakin ta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Tabbas muna da labarin abin da ya faru eh, akwai wasu wanda ake zargi ana zargin su ne allegedly cewa bandit ne wanda 'yan banga suka kai ofis su mob action sanadiyar haka suka rasa rayukansu mm, to amma ana nan ana tabbaci a gane wayannan mutanen 'yan asalin ina ne me kuma tabbacin lamarin duba da cewa wannan ba shine karo na farko ba da hakan ya faru domin ba da jimawa ba an kona wani da ake tumar dan ta'adda ne a garin kwari a jihar sokoto na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran tsaro detective awal baladir mai iya wanda ke ganin cewa hakan yana da illoli da dama ko ganin an kama shi hujjoji ne suke tabbatarwa da cewa ya aikata ko bai aikata ba wani lokacin abin da yasa ake sakin su zaka ga cewa an rasa shaidun da za a tabbata ko waɗanda za su bada shaidun sun ki zuwa su bada shaidun yadda ki bukata kaga yan sanda dole an sun yi bincike za su kai kotu kotu kuma idan babu tartibiyar shaida to ba za su je ba abin da ya kamata ne mutanen gari ƙara wa 'yan uwansu ƙwarin gwiwa gamsassun shaidu na yadda shaidar ba za ta dinga zama contaminating evidence ba za a dinga lalata shaidar kafin a je kotu wannan yana ɗaya daga ciki kuma sannan yana ɗaya daga ciki duk wanda aka kama mutanen gari yi jagoranci a naɗa kwamiti wanda zai dinga bibiyar cewa lallai an tabbatar an yi adalci akan wanda aka kama aka kai shi ga hannun 'yan sanda. masu lura da al'amura dai yana ganin cewa duba da yadda jama'a suka fara ɗaukarwa kansu hukunci akwai buƙatar hukumomi su ƙara tashi tsaye domin samarwa kansu kima ta yarda jama'a za su yarda da ayyukansu domin kaucewa samun irin wannan a gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya